alhamdulillah wa Allah ubangiji ya kawo mu yau laraba a ah, goma sha tara yau ba ga watan rabi'u thani na shekara ta dubu biyu da ɗari hudu da talatin da takwas hijiriya wanda ta yi daidai da sha takwas ga watan ɗaya na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya inda muke karanta wannan littafi mai albarka hikbatun mina tarih na sheikh Usman ibn Muhammad al-Khamis yau da izinin Allah za mu tashi al-mabhath thani al-mabhath thani kamar mu ce unit 2 unit darasi na biyu kawai abubakarin abubakarin as-siddiq istutur wato za a kamana tarihin sayidina abubakar in brief shine fistutur in brief a ɗan takaici haka da farko ismuhu yaane asalin sunan sayidina abubakar sunan shi dai abdullahi ne ibnu Usman, ibnu Amir ibnu Amr ibn Ka'ab ibn Sa'd ibn Taym Ibni Murrah ibn Ka'ab Ibnu Lu'ay Ibnu Ghalib ibn Fihr sun haɗa dangantaka da manzon Allah kenan wa fihir din nan da ake kiran shi fihir fihir shine ake mai lakabi da quraish shine ake mai lakabi da Quraysh to ƴaƴan da ya haifa suka bazama suka bazu su ake kira quraishawa duk quraishawa sun tattaru ne karkashin daga jika sai ƴaƴa sai tattaba kunne na waye na fihir na fihir to kun ji sunan shi kenan abdullahi ibn uthman ibn amir ibn amr ibn ka'ab ibn sa'd ibn taymin ابن مرة بن كعب بن لؤي ابن غالب ابن فهر وفهر هو قريش a cikin akwai wanda zai lissafa sunan shi ya tako kakan shi na bakwai yawanci uku aka sani yawanci uku kawai ni ma Allah ma ya sani uku ne kawai amma zan tambaya insha Allah a ƙara mu na biya ina fata an gane to kun ji abi salsalan mutum abi salsalan mutum yana da kyau qala Aliyu ibn abi talib ga abinda Aliyu dan abi talib yace sayyidina ali kenan yace inna allaha lallai allah madaukakin sarki anzala isma abi bakrin ya saukar da sunan abubakar minas sama'i daga sama ne as-siddiq din nan da ake kira abubakar siddiq wannan as-siddiq din Allah ne ya saukar da wannan sunan daga sama lakabin sayidina abubakar inna in ji sayidina ali ne yake faɗan wannan wa kana yahlifu ala zalika ya kasance yana rantsuwa da wannan akan cewa lallai siddiqin nan lakabi ne da Allah ya saukar da shi special ga sayidina abubakar domin dama mun san a rankin jerin gwano annabawa ne sama babu waɗansu sama da su a menene a ƴan adam next sai a siddiƙun na uku sai a shuhada na hudu a as-salihina ne a salihin to tun da ka ga manzo Allah ya ce bayan annabawa gaba ɗaya babu wanda ya kai imanin abubakar to shine siddiq ɗin kenan shine next to them ina fata an gane ko ya kasance yana rantsuwa idan zai ce sayyidina ali ne yake rantsuwa ko abubakar din ne dai a takaice yarkance na rantse da allan da ya saukar da sunan abubakar daga sama siddiq ya kace suna rantsuwa da haka islamuhu musuluntansa an abi darda an ruwaito daga abu darda kala yace kuntu jalisan inda nabi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina zaune in ji abu darda sahabi ne mai albarka mai daraja wata rana ina zaune tare da manzon Allah id Akbala abubakar sai muka ga abubakar yana zuwa da sauri irin ya daga jannabiyar shi din nan haka irin tana dan dabaibai shi sai ya daga ta haka afidan bi tarabi thawbihi yana rike da gefen jallabiyar shi irin ya dan nade shi haka din nan yana sauri hatta abda rukubataihi har ma gwiwoyinsa suna bayyana suna bayyana ta san wani in ya sa jallabiya ta dan matse shi yana sauri tana dan dan dabaibaice shi haka sai kaga ya dan daga ta haka to irin wannan tafiye yake da sauri kawai ya ta san maujin manzon Allah kawai فقال النبي صلى الله عليه وسلم منزو الله صلى الله أما صاحبكم فقد غامر yace mutumin kudin nan mai zuwa akwai wani abu a tare da shi an fusata shi eh an fusata shi yanda yake tafiya ya daga rigar nan da da walakin ina fata an gane ko kawai daga shigowan sayyidina abakar fa sallama sai yace assalamu alaikum ya gaida manzo Allah wa kana sai yace ya rasulullah kun ga explanation mako akwai magana ce ce ya manzon Allah inni kana baini wa baina ibn al-khattab shay'un akwai fa wani dan rashin jituwa da ya shiga tsakanina da dan khattab wato da sayyidina umar akwai dan misunderstanding da ya shiga tsakanina fa da da sayyidina umar fa asra'atu ilayhi thumma nadimtu sai nayi sauri wajen shi nayi nadaman abinda na masa ko abinda ya shiga tsakanin nayi sauri je wajen shi fasa'altuhu an yaghfira li na roki sayyidina Umar ya mun afwa ya mun gafara akan abin da na mai fa aba alayya yaki yaki ya rasulullah fa akbartu ilayka shi yasa nazo wajenka ya rasulullah فقال صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا النبي يقول الله غافر تامك يا كي أبو بكر الله غافر تامك يا كي أبو بكر الله غافر تامك يا كي أبو بكر ثم إن عمر نجم to sai sayyidina Umar yayi nadaman shi ma rashin masa afuwa din fa ata manzila Abubakar shi kuma daga can sai ya kama hanya zuwa gidan Abubakar fasa'ala sai ya tambaya a ma abubakar ya ce abubakar yana gida faƙalu na iyalan gida suka ce baya gida shi lokacin da abubakar ya je gun umar umar ya mai afuwa yaƙi. abun ya mai zafi shi direct da wuce wajen manzon Allah shi kuma within wannan moment din shi Umar har ya yayi nadama to mene da Abubakar zai zo ya nemi yafiya ta uki sai ya kamo hanyar gidan Abubakar ya zo ya biyo shi ce na yafe ba komai da ya zo in sai ya tarar Abubakar baya nan sai ya san babu shakka ba makawa abubakar ya kai karan shi wajen manzon Allah fa'ata ila nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar shi ma ya ta san ma kai tsaye inda manzon Allah yake yana zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi mai ce salamu alaikum faja'ala wajhahu wajhu nabi sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina umar ya lura fuskar manzon Allah tana murtikewa tana murtikewa tana daurewa tana daurewa tana murtikewa hatta asfaka abubakar abubakar yanda ya ga condition in manzo Allah da fuskan shi ta daure Umar da ya shigo da ya hada fuska da Umar yanda abubakar ya ga fuska manzo Allah tana daurewa tana mutuka sai dina abubakar ya fara shakin kuma ce ka da na sani da ban ka tsarin Umar ba wallahi ban san abin da zai fito daga bakin manzo Allah ba ban san gashi na fusa ka manzo Allah kalle yanda fuskan a zuciyar shi yake wannan magana hatta ashfaka abubakar sai da abubakar ya ji tausayin shi umar din kansa ma tun manzo Allah bai furta wani abu ba yana ta roƙo Allah kar manzo Allah ya furta dai wani abu mai tsanani haka game da Umar fajafa ala rukubataihi sai sayyidina Umar yana zuwa sai ya ya durƙusa akan gwiwoyinsa faqala sai ce ya rasulullah ya manzon Allah wallahi ana kun sai sayyidina Abubakar sayidina abakar din ne da ya ga situation irin ya tare manzan Allah da sauri kar ya furta wata kalma ga Umar sayidina abakar sai ya taso sai ya durkusa gaban manzon Allah ya ce ya rasulullah wallahi ana kuntu azlam wallahi ni ne na zalunci Umar fa ni na zalunce shi ya rasulullah ni na zalunce shi فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم inna allaha ba'athani ilaikum Allah ya turo ni zuwa wajen ku fa kuntum kazabta kuka ce ƙarya nike yi wa qala abubakar sadaka, abubakar yana jin labari nace nayi gaskiya wa wasani bi nafsihi ya taimaka mun yayi supporting ina bi nafsihi da ransa wa malihi da dukiyansa fa hal kun tariku li sahibi za ku bar mu abokina masoyina ko a'a za ku fita hanyar abubakar ko a'a inji sai ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku bar mu abokina ku bar mu na marrataini so biyu manzo Allah yana faɗa to tun ranar fa fama uziya ba a daha kowa tsoron ya tabo abubakar yake shi kowa tsoron ya ce abubakar kala ya fata an gane ko yanda suka ga manzon Allah ran shi ya baci yayi kakkausar magana game da wanda duk yake bata abubakar rai ku bar mu abokina yasa kuke cutar da mutumina abokina ku bar mu mutumin nan ku bar mu mutumina ina fata an gane ko to kun ga duk dai ana nuna maka matsayin abubakar wa ana ammar ibn yasir ammar ibn yasir an kado daga ammar dan yasir shi kuma kana shi ma sahabi ne mai albarka yace ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin waɗanda suka karbi musulunci a lokacin wa ma'ahu wa ma ma'ahu illa khamsatu a'budin babu wani tare da shi sai waɗansu bayi guda guda biyar da suka karɓi musulunci kwata kwata waɗansu bayi guda biyar wa mar'atani da mata biyu sai wa abubakar sai abubakar su ne kawai musulman duniya a wannan lokacin su ne musulman duniyan wannan lokacin in ji amma kun ga abubakar ashe yana cikin as-sabiqin na kenan min al-muhajirin hijratuhu tunda an ce in brief ne a takaice takaicewa kawai zai rika kawowa game da hijiransa fa an abi bakrin an ruwaito daga shi abubakar din ma kansa radiyallahu anhu Allah da shi kala yace kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghari na kasance tare da manzo Allah su a garu hira'i wannan kogon da suka ɓuya lokacin da ƙuraishawa gwamnatin ƙuraishawa da na makka suka ba da raƙuma ɗari ga duk wanda ya zo da manzon Allah su dead or alive duk wanda ya zo da manzon Allah a mace ko da rai za a ba shi ladan raƙuma ɗari to yayin da suka tashi fita za su yi hijiran ya fita tare da sayidina abubakar ne sai suka shiga wannan kogon sai dina abubakar ne ke labarta ya ce muna cikin kogon a makale a zaune tura ra'asi sai na ɗaga kaina haka na leka ta wajen kogon fa'ida ana bi aqdamil kaumi sai na ga kafafuwan masu neman mu dab da bakin kogon daga gwiwansu daga kwafirinsu zuwa kafansu, ina kallo ga su فقلت سينتي يا نبي الله يا النبي الله لو أن بعضهم طعطع بصره رآنا wani sai yana sunkuyawa haka fa shikenan ya gamu sunkuyawan da Allah bai ba su iko suka yi bakke amma da wani yana ɗan sunkuya ya ce bari mu leka rami ne dan sunkuya zai gamu in ji abaka sai maza yawa manzo Allah complain to wani fa yana sunkuya kansa sun da kansa zai gamu ya rasulullah faƙarar biyu sai annabi ya ce haba abubakar uskur ka yi shiru mana ya abubakar isnani mutum biyu da allahu ne salisu huma za ka yi tunani wani abu zai same su mutum biyu da allah ne na ukunsu me kake tunani zai same su ina fata an gane ko yawa ya yi kama da maganan wa annabi Musa lokacin da ya fita da banu Isra'il ko fir'auna ya biyo su da runduna da kowane iri in ka ga fir'auna da rundunansa da irin kuran da dawakai suke tayarwa suna gudu akan za a biyo Musa da annabi Musa da banu Isra'il a halakar da su aka ce idan ka duba irin zaka ce hadiri ne ya dauro saboda ƙura kawai da ya turnike sama kawai fir'auna ne da rundunansa kawai suke biyo annabi Musa da jama'arsa nan ta inda suka fuskanta kuma kogi ne teku ne sai mutane annai musa suka ce ya musa inna lamudrakun mu yau an riske mu kawai an gama da mu ya musa ce kalla ba zai taɓa yi ba inna ma iya rabbi sa ya haji ubangijinmu yana tare da ni zai samun mana mafita Shi ne a take Allah umurce shi ya bigi wannan tekun da wannan sandan nasa ko shikenan fa fanfalata sai ya tsatsage hanyoyi goma sha biyu daidai da yawan ƙabilun banu isra'ila haka nan ma da suka nemi shan ruwa Allah ya ce bigi dutsen nan fajara min husnata asharata ainan shi ma ramukan ruwan ya kullo goma sha biyu yanda ba za a samu turere ne a wajen shan ruwa ba kowane clan daga cikin kabilun bani Isra'ila da nasu inda suke sha waɗancan ma haka waɗancan ma to haka nan ma hanyoyin suka tsage su ma goma sha biyu in mutum ya yi imani da Allah ya yi tawakkali da shi ya mai da al'amari ba abin da zai same shi ina fata an gane ko da sai dai ɗan tsoro ne kawai da yake ana aikata abubuwa ce kai ina ni din ne Allah zai kare wallahi ni sai ka ga mutum shi kanshi ma ya yadda akwai aika aika fa ba zai kai ba <laughs> akwai aika aika akwai wanda zai ce maka a karmakalla ainihin ku kai nake wai wai Allah wai kar mutum ya ɗebe tsammani wai Allah zai yafe masa a karmakalla ni jin ku kawai nake ni kan abin da na yi a rayuwata sai dai unji waɗansu suna ce Allah yana da amma ni na san Allah ba zai gafarta mu ba a son musulmi ya ɗebe tsammani har ga haka sam kar mutum ya yadda قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له كميك ويازو زواج الله كميك ويازو غريش كوي أزواجه كنغا أوجين هجرا لوكتي صورو رشيد منزو الله سبحانه azwajuhu makayansa wa auladuhu da ƴaƴansa sayyidina abubakar yana da mata hudu ne ta farko ita ce qutailatu bintu abdul uzza wannan qutailatu yar abdul uzza din wa anjabat abdullahi wa asma ita ta haifar ma sayyidina abubakar abdullahi da asma'u Wasu ɗaya ce akwai umuruman ruman alkinaniya ummu ruman ba kinaniya kabilu ne clan daga kinana banu kinana al kinana ita kuma ita ta haifan Sayyidina abakar aisha wa abdurrahman ita ta haifi nana aisha da abdurrahman so kun ga asma'u da nana aisha ba uwa ba uwa ɗaya suke ba haka nan ma abdullahi da abdurrahman akwai asma'u bintu umaisin al-khatamiyya asma'u yar umaisu ba khas'aniya ba khas'aniya wa anjabat muhammadan ita ne ta haifan masayidina abakar muhammadu ta mai suna muhammadu sai habibatu bintu kharijata sai habibatu yar kharijata kun san lokacin da manzo Allah ya rasu daga gidanta ya fito kun tuna yawa daga gidanta ya fito wa anjabat ummu kulthum ita ne ta haifan masa ummu kulthum to yana da ƴaƴa da yawa bayan waɗannan ina ji ko kuma waɗannan ne kawai waɗansu littattafan tarihi sun nuna yana da su haka akwai waɗanda suka fita ya auro wasu akwai waɗanda suke kuma saɗaka ne kamar yadda waɗansu littafi suka nuna ko da yake wannan ya ce in brief ne kun gane ko a takaice ce zai kawo tarihin sabi min fada'ilihi daga falalan abubakar falalolinsa qala Abuhurairata, hurairata radiyallahu anhu abu Allah yarda da shi yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzo Allah sallallahu da kunne na yana cewa man anfaqa ne. wanda ya ciyar da dukiya nau'i guda biyu nau'i guda biyu dukiyoyi min shay'in na wani abu ka ciyar da azurfa ka ciyar da zinari ka bayar ko ka ba da dawakai namiji da na mata duk wani irin nau'in dukiya da ka ba da tukiyar haka minal ashiya na daga kowane abu fi sabilillahi don Allah iya min abwabin jannati ya'ani aljanna gobe kiyama za a kira mutumin nan ta kofofin aljanna guda takwas innan. nan a ce ya abdullahi hadha khairun ya kai abdullahi zo ga wani alheri zo ka zaɓi kofar da za ka shiga aljanna faman kana min ahli salati duk mutumin da yake riko da sallah sosai bai wasa da ita tafarilla banda tafarilla ya bai wasa da nafilfilo to duk ya min babi salati sai a kira shi akwai babu salati a cikin kofofin aljanna din sai a kira shi kana ta inda ya fi ba da ƙarfi kenan wa man kana min ahalil jihadi wanda kuma shi a rayuwarsa ɗan jihadi ne duk tawaga da rundunar da za ta je jihadi yana ciki bai taɓa zama a je jihadi baya ciki ba to shi kuma sai a kira shi daga ƙofar aljanna mai sunan babul jihad zo ku shiga ta wajen wa man kana min ahli sadaqati wanda ko mutum ne mai yawan sadaka du'iya min sadaka sadaqati sai a kira shi ta ƙofa wato sadaka get wa man kana min ahli siyami wanda kuma yana cikin yan azumi azumin nafila ta samu wani sama da shekara 35 bai taba barin litinin da alhamis din nan ba azumin nafilun nan yana yi bayan na ramadana sai kuma sai a kira shi ta babur rayyan mun san wannan ko a cikin falalolin azumi babur rayyan babun kishi wato eh, menene opposite din kishi shayarwa babu shayarwa ina fata an gane da yanda mai azumi yake kishin ruwa kafin rana ta faɗi haka nan ma mutum yake kishin gani sakamakon sa na alkhairi a aljanna ko to kawai sai a kira shi zo ka shiga ta kofan shayarwa kana kishin dama aljanna din eh to zo ga kofan shiga aljanna mai suna arrayya maganin kishin naka zo ka shiga ta nan wato bayan Allah za ka samu wani akwai ta inda ya fi ƙarfafa wajen ibadar shi ko inda wani ya fi ƙarfafa wani ya fi ƙarfafa ɓangaren sallah ne amma azumi yana gara shi ce eh insha Allah za mu riƙa yi insha Allah na ramadan in ma don ma farilla ne amma wani da da abar ramadan ma zai yi, shi alhamdulillah zai masa to wani kuma za ka samu jaribi ne kawai shi dai bajintan shi wajen yaki in kana so ka gwada bai wanda Allah masa da bajinsan to za ka samu bai zama ba a yaki irin su Khalid bin Walid su menene ina fata an gane wani kuma sadaka sadaka ya bayar ya gina nan ya ba da nan ya bayar da can ya gina ciyarwa inda za ka je anguwansu sai ka ji Allah masa albarka kowanne za ka samu bai rasa abin hannun shi wani za ka ga ya karfafa wannan sosai ina fata an gane ko to za a kira mutum ta duk kofan da ya fi karfi a wajen ibada ba wai baya yin sauran ba amma ya fi karfi a wajen wannan a wannan bangare kai sayyidina abubakar da ya ji irin waɗannan faƙala abubakar sai sayyidina abubakar ya ce ma ala hadha alladhi yud'a min tilka al min daruratin ma ala hadha alladhi yud'a min tilka al min daruratin ya rasulallahi a ya ce wato ma ala hadha alladhi yud'a min tilka menene ke ga waɗannan mutanen da za a kira su ta waɗannan ƙofofin? min daruratin wato na na wata lalura na wani al'amari da suka yi wakala hal yud'a minha minha ya rasulullah ba lalura bane a kira waɗansu ta waɗannan ƙofofin duka amma shin akwai waɗanda za a kira shi ya rasulullah yace ina ganin da kyar a samu wanda za a kira shi ta waɗannan ƙofofin duka amma ya rasulullah hal yud'a minha kulliha ahadin ya rasulullah to ya rasulullah kamar mutumin da ya taba wannan din ya taba wannan ya taba wancan to ya za a kira shi za a kira shi dan nan kofar in ya shiga har ya fito kuma waje sai a dada kiran shi ta can ya shiga ya fito ko ya za a yi ka san aljanna da in ka shiga ba fitowa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace na'am akwai wanda za a kira su da dukkan waɗannan kofofin nan ka idan aka kira ka sai a zo a ce kai ka zo ka zaɓa duka kofofin yiwa are entitled ka shiga you kwalita qualified ka shiga ta kowace kofa kai ne za ka zo ka zaɓa sai manzo Allah ya ce wa arju an min minhum ya abubakar kuma ina tabbatar maka kana cikin wanda za a kira ta kowace kofa ina fata an gane ko kun gane ai falala ce to yana daga cikin falalan abubakar din falalan sayidina abubakar na biyu an anas ibn malik radiyallahu anhu anas dan malik Allah yarda da shi yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wata raman zu Allah sallama sa'ida uhudan ya hau saman dutsen uhud ku duba girman shi shi manzon Allah ne ya hau wa abubakar wa umar wa uthman suka hau can kololin dutsen uhud suka tsaya suna kallon madina ina fata an gane ko ni na faɗi wannan ba suna kallon madina nan ni na faɗa sun dai hau kawai a tsaya a nan karun kara je kiyama wani abu ya faru yawa Allahu akbar akbar kun ga a hadisin dai ba suna kallon madina sun hau dai dutsen uhudu manzon Allah da wa da abubakar da umar da usman farraja fa bihim sai dutsen uhudu ya wani irin shakin haka mamala ya girgiza sai manzon Allah ka kala na sai manzon Allah ce usmut uhud Ta ka ka ka ka dutsen uhudu ka kafu fa inna alayka nabiyyun annabi ka ne akan ka wa siddiqun da siddiq da shahidani da shahidai biyu kun ga ran in abubakar ya dare na umar ko dama daga annabiyuna wa siddiquna sai was shuhada sai na umar abu umar din ba mutuwan shahada yayi ba farɗe shi a wuka da wuka aka yana sallah sai na usman shi ma fa kashe shi shahada yayi shi shine ce kai uhudu ka natsu annabi ne da kansa da siddiki da shahidai guda biyu a kanka sai dutse ya la ina fata an gane ko wa ana amr ibn al-as kun ga falalan abubakar na biyu kenan sai da aka bayan annabi sai da ya fara gabatar da abubakar sannan ya kawo umar da sayyidina usman falala abubakar ta uku an amr ibn al-as radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam amru dan as Allah yarda da shi yace lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ala jaishin wato ya jagoranci wata runduna zati salasili runduna wanda ake kiran shi ma'abuta sarƙa domin an yaƙi da sarƙa a wannan yaƙi sake kira yaƙi ma'abucin sarka fa'ataituhu sai na je wajen shi na samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai nace ya rasulullahi ayyun nasi ahabbu ilaika cikin mutane wanne ne mafi soyuwa a gare ka ya rasulallah faƙala salsala ce aisha aisha faƙultu sai na ce manzo Allah minar rijali cikin mazaje fa faƙala abuha babanta waye kenan abubakar thumma qultu sai na ce manzo Allah sun man sai waye qala thumma umar ibn al-khattab sai umar dan khattab fa'adda rijalan yace sai manzo Allah sallallahu ya kirgo waɗansu mazaje daga wannan sai wannan ya kirga waɗansu mazaje amma da an ce in brief dama abubakar ɗin ne ake so a nuna mana falalan shi shi kenan sai aka taƙaitu a nan ina fata an gane ko kai in kana so ka je sahihul bukhari can footnote na ɗaya kenan sharhi na ɗaya kitabu fada'il sahaba a karkashin qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam kuntu khalilan ka je ga hadisan nan sahihu muslim magashi in ka je zaka ga mutanen da manzo Allah ya listing din daga wannan sai wannan sai wannan sai wannan sai wannan sai wannan ilmuhu ilimin sayidina abubakar mutum ne mai ilimi masanin shari'a sosai an abi sa'idin al-khudri sa'idul khudri sahabi mai albarka shi yace Allah yarda da shi khataba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annasa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa mutane hutuba wa qala cikin hutubar sai yace inna allaha khayyara abdan Allah ya ba ma bawansa zaɓi baina duniya tsakanin duniya wa baina ma inda da tsakanin abin da ke wajen shi na aljanna kenan an ba shi zaɓi tsakanin a ba shi duniya ko a ba shi aljanna manzo Allah ce faktara zalikal abdu sai wannan bawan sai ya zaɓi abin da ke wajen Allah ma inda lahi abin da ke wajen Allah na aljanna wanne ne wannan bawan annabi bai ce ni ba ya ce eh lalle Allah ya ba ma wani bawansa zaɓi akan a bashi duniya ko kuma a bashi abin da ke wajen Allah sai bawan nan ya zaɓi abin da ke wajen Allah wannan duk ba wanda ya fahimci wannan lecture sai da a ce Allahu Akbar Allahu Akbar kai sai amma sai sayyidina Abubakar sai aka yi notice yana ta kuka yana zubda hawaye da aka tambaye shi ce ba ku gane ba mutuwan manzon Allah ne ta zo mutuwan manzon Allah kaman ana ce masa ka shirya kawai ka bar wannan duniya zuwa ga tanadin da Allah ya maka shi har ya fahimci fiqh ba wai ka fahimci hadisin ba ka fahimci fikul hadis. ina fatan shine istinbat al istinbat menene al istinbat deduction kai deducting wani fa'ida daga aya ko hadisi ka ce wannan hadisin ko ayan ga abubuwan da za a iya cirowa ana extracting daga gare su ne al istinbat ma'arifatul ahkami shar'iyyati bi adillatiha at-tafsiliyya to al istinbat shine result na alkiyas. qiyas in kai kiyasin abu kai kiyasin abu sai ka ciro amfanin abun nan din to shi sayyidina abakar ba wai abun darin hadisin ya tsaya ba no abinda ke kunshe can cikin hadisin ya gano a take kau. haka nan ma da aka karanta idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita nasa idan nasaran Allah ya zo da buɗi wa ra'aita nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja za ka ga mutane suna shiga cikin addinin Allah kungiya kungiya da sai an yaƙe su suke shiga amma yanzu da kansu suke kawo kansu su shiga addinin kungiya kungiya to yace wa ra'aita nasa fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana to ya Muhammad yanzu ka fara tsarkake sunan ubangijinka ka fara neman gafaran shi shi Allah mai karban tuba ne wato ka fara preparation na tafiya abinda ya kawo ka mission ya isa ka cimma ya cika tunda mutane har yanzu suna ba da kansu su shiga musuluncin to yanzu kai ka fara ɗan yi waɗansu ɗan istighfari na barin duniya da waɗansu abubuwa kuma ka nemi gafaran Allah shi Allah mai karɓan ka ne mai karɓan tuban ka ne nan ma sai aka fi ana ce Allahu akbar Allahu akbar mun ci nasara mun ci nasara alhamdulillah anan sai aka ga shi Abakar yana kuka yace kaman ana ce annabi kayi tanadi sakon da muka baka ka isar ya kare tun daga mutane zuba sai ayyake su suke shiga ba kai ka dan istighfari kawai na shirye-shiryen tafiyan barin duniya ka koma wajen Allah innahu kana tawwaban me at mai karban bawansa da ya koma wajensa ne domin at-taubatu ar-ruju'u ila Allah ne shine at-tauba to kaga ka gano fikun hadisin fikun qur'ani shine ilimi ina fata an gane ko to ana nuna maka irin kaifin ilimi da basira da Allah ya wasa na abubakar mutum ne mai ilimi mai gano abubuwa Kala sai ya ce, Fabaka abubakar, Abu Sa'idin Kudur ya ce, sai Sayyidina Abubakar sai muka daina ta kuka, fa'ajibna li buka'ihi muka yi mamakin me yasa shi kuka. Kawai don annabi ya ce, Allah ya ba ma wani bawansa zaɓi tsakanin duniya da lahira wanne yake so sai ya zaɓi abin da ke wajen Allah to abbasar da har zai kuka ido su yi haka muna kai ta mamaki an yi khubira an rasulisa an abdul khuyira kai daga zaran manzo Allah ya ce wani bawa an bashi zaɓi fa kana rasulisa huwa mukhayyar manzon Allah shi ɗin ne aka bawa zaɓi Wakana abubakar a alamana abakar ya fi mu ilimi shi ya gano abin da ake nufi manzo Allah zai tafi ne zai rabu da su sai ya fara ganin kaman ya fara filin din menene absentism na manzon Allah a tsakanin har ya fara shi Allah manzon Allah zai bar mu kawai zai bar mu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم daga cikin falalolin Abubakar manzo a ilimin sa manzo Allah ce inna min amannin nasi alayya wato lallai mafi amintaccen mutum cikin mutane alayya mafi amanar rike mun amana cikin mutane in ji manzo Allah fi suhbatihi wajen abokantaka na da shi wa malihi kuma da dukiyansa wanda ya amince mun in da dukiyansa abinda na so shine abubakar walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi da akwai ni bada'in da zan rike banda Allah ubangiji na lattakhastu abubakar da abubakar na dauka walakin sai dai abun ba zai yiwu ba Allah shine khalil yace walakin sai dai matsayin abubakar a waje na? ukhuwatul islam dan uwa na ne na musulunci wa mawaddatuhu da masoyina a musulunci la yaqayanna fil masjidi babu babu wani ba kofa da za a bar shi a cikin masallaci illa da face sai an rufe shi illa babu abubakar sai dai kofar abubakar manzo Allah sassala ya nuna cikin kofofin masallatan shi akwai randa za a rufe su duka a bar kofa ɗaya da ita ce babu abubakar na Eh, kwan kullu ita ce babu abubakar babu abubakar in ka je haramin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mulazamatuhu lin nabi lizimtan shi da manzon Allah mutum ne mai lizimtan manzon Allah ba sa rabuwa da manzon Allah an urwata ibn zubair urwatu dan zubair sahabi ne duk su suke ba da shaidan haka qala yace sa'altu abdullah ibn amr na tambayi abdullah dan amru an ashaddi ma sana al mushrikuna bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wato akan mafi tsananin aika aikan da mushrikai suka yi wa manzo Allah a rayuwarsa wanne ne fi tsanani na tambayi abdullahi dan amru فقال يا ra'aitu uqbata ibn abi mu'aitin ya ce wata rana na ga uqbatu dan abi wannan kafiri ne mushriki daga cikin manya-manyan mushrikan quraishawa a makka ina fata an gane shi abdullahi dan amr ne yake fada wa abdullahi dan zubair yace ja'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wannan kafirin mushrikin ukbatu dan abi muaifin yanzu ya tarar da manzo Allah yana sallah a jikin Ka'aba yayi sujada fa wada rida'ahu fi unuqihi sai naga wannan mushrikin yazo sai naga kawai ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauko mayafin irin wanda suke sa a wuyan nan ya shake manzon Allah ta gaba haka da wannan mayafin ya ja shi ta baya daure wuyan manzo Allah yanda yan kebul suke yawa yawa masu mota ko mashin da fa khanaqahu khanaqan shadidan ya shaƙe manzo Allah shaƙe mu tsananin gaske faja'a abubakar hatta dafa'ahu sai ga abubakar ya fito from nowhere ya ga wannan yanayin sai ya ture wannan bakureshin kafirin nan musulke ture shi can ya ci haba faƙala sai abubakar ya ce a taktuluna rajulan an ya ƙula rabbi Allah yanzu kowa kashe mutum kawai wai don ya ce shi Allah ne ubangiji shi kawai mutum don ya zaɓi Allah a matsayin ubangiji shi ne ya cancanci a kashe shi a kashe shi kawai shi laifi ne a وقد جاءكم بالبينات من ربكم الهالي يازو مكو دا حجوجي دا ubangijinku kun kasa defendi kun kasa me na kashe shi to shi kafiri matsalan shi da kai duk inda ka kafiri ya zalunce ka musulmi ya kashe ka kawai babu wani abin da ka mai ko ka ci mai ko ka sha mai kawai ka yadda Allah shine ubangijin kawai haka ma ashabul ukhdud qutila ashabul annari zatil waqud izhum alaiha mas'ud wa hum alama yaf'aluna bil mu'minina wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billah duk inda zaka kafir yana ɗanɗana maka kawai laifin ka kai imani da Allah baka bi shi abin da yake so ya kamata tunda shi ya lalace ku haɗu ku lalace tare yana lizimtan manzon Allah ina fata an gane ko to ina jin za mu dakata a nan isharatun nabi sallallahu nunin da manzon Allah ya dan yi alaman alamun da suke nuna shi zai zama to khalifansa bayan ya mutu annabi ya kawo waɗansu alamu indirect abin nan alamu haka ko mu karasa shi layuka kaɗan ne na babu abin nan sai mu tashi akan na na Umar ne ke ji ko a khalifancin shi to mu je na farko yan nuni da manzon Allah ya yi game da khalifanci Abubakar na farko an abi Musa qala marida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rashin lafiya fashtadda maraduhu rashin lafiyar nashi ya tsananta sosai faƙala sai manzo Allah ce muru ababakarin falyusalli bin nas ku nemo abubakar ku umurce su ku ce injiniya jagoranci mutanen sallah wannan ba alama ba ce na cewa shine second shine ya kamata in ba manzon Allah alamu ne indications ne suke nuna lallai manzo Allah kan yana nuna da ba shi shine qalat aishatu nana aisha sai ta ce wa manzon Allah sallallahu domin a ɗakin nana aisha yake jinya kun sani yace ki je ki ce wa mutane su kira abubakar ya jagorance su sallah sai nana aisha ta ce ya rasulullah ka san babana mutum ne mai tattausar zuciya innahu rajulun raqiqun mutum ne mai tattausar zuciya ba ya yayi kuka ga yana tsaye a inda kake tsayawa ka jagoranci mutane wa bai wai ba kai bane yace kuka zai hana shi sallah idza kama maqamaka idan har ya tsaya inda kake tsayawa lam yastati an yusalli bin nasi ba zai iya wa mutane sallah ba qala sallallahu alaihi nace muku muru ababakar yusalli bin nas nace shi din ne dai kuje shi din ne dai ku muce shi fa'ada ta dawo qala tace ya rasulullah ba zai iya ba fa manzo Allah ya maimaita mata muri ababaka yusanni bin nas fa inna kunna sawahibu yusuf Dace nace miki ki umurci abaka yau mutane sallah ku inna ku yan uwan annabi yusuf da irin matan da suke da fitina suka fitini annabi yusuf ku ba a ba ga muku abu ɗaya ku yi na gaya miki da farko kin ko nace na gaya miki na biyu kin dawo ki je na gaya miki na uku ku innan fitinan ku yana da yawa rashin jin irin wannan ina fata an kun san su suka sa annabi yusuf a gaba ta ce to ku in nan ba ku fa akahu rasul sallallahu abakar da ya fara sallar sai manzo Allah ya fito ya zo fa salla bin nasi fi hayatin nabi kaga a manzo Allah yana raye abubakar ne ke yi wa mutane sallah ga duk wata lalura da ta hana manzo Allah sallah kaga alama ce na cewa shine zai wakilce shi bayan ya rasu abu na biyu an Jubairu ibn mut'im qala atat imra'atu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jubair dan mut'im Allah yarda da shi yace wata mace ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa amaraha an a ilai yace ki kai complaint ɗinki wajen Abubakar fa qala ara'aita in ji'ti wa lam ajidka ya rasulallahi shin idan kana gani idan nazo nan gaba ban same ka ba wa zan samu ka annaha taqulu al-maut wato bi ma'ana ran da na samu ka mutu wane ne zan rika kai matsala fa in lam tajidini fa ati eh, idan ma kin zo kin samu bani da rai nan gaba na mutu ki rika zuwa wajen abubakar na uku kun ga wato manzo Allah kamar yana nuna ran da bashi Abakar ne shi ne na uku an aisha ta radiyallahu an qalat da na aisha Allah ya da ita ta ce qala rasulullah salafi mara bihi, wanzu Allah ya faɗi wannan maganan a halin rashin lafiyarsa ba li a baki wa akaki ki kira mun abubakar babanki kuma dan uwanki hatta aktuba wa akaki da dan uwanki shine abdur abdurrahman hatta aktuba kitaban ina so rubuta wata wata ina so rubuta dai wani dan rubutu haka fa inni akhafu an yatamanna mutamannin wa yaqula ni ina jin tsoro kada in mutu irin masu burin son mukamin nan su fito wani ya ce ana aula ni na fi cancanta wa ya aballahu wal mu'minuna illa ababakar muminai kuma su nuna sun ki Allah ya nuna ya ki da sauran mumune su ce sai dai abubakar bai faru ba a saƙifatu bani sa'ida yawa ba duk an ƙi zaɓen sa'adu bin ubada ba aka ce sai dai abubakar to kaga manzo Allah shi ma ya nuna alamun shi ne khususiyatu abubakar bin nabi abubuwan da abubakar yake anta da su daga shi sai manzon Allah laqad hadha siddiq abubakar ya samu babban rabo bi khususiyatin ma'an nabi sallallahu muta'addida da waɗansu abubuwan da aka yi ta keɓance abubakar shi kaɗai da su tare da manzon Allah masu yawa wahiya tahtaju li bastil kalam alaiha suna bukata a faɗaɗa bayani a kansu illa annana talaban lil tunda mun ce komai zamu kawo shi a takaice ne nulakhisu ha fi hadhihi shajara ga wata yar bishiya da aka kawo mana khususiyatu abubakar bin nabi abinda abubakar yake banta daga shi sai annabi da su Allah ce illa tansuruhu idan kun ki taimaka wa manzon Allah ma faqad nasarahu Allah to Allah shi ya taimaka masa id akhrajahu alladhina kafaru yayin da kafirai suka fidda shi saniya ismaini shi da abokinsa shi da nabiyunsa iz huma fil ghari yayin da suke cikin kogo idh yaqulu li sahibi yayin da yake fada wa abokinsa sahibinsa la tahzan inna allaha ma'ana kaga Abakar ne kai yake banta da wannan falana in ba ku taimake shi ba Allah ya taimake shi da abokinsa kaga sayyidina abubakar kawai shine aka ka bishiya number 1 illa tansuruhu faqad nasarahu Allah fil islam abubakar ya taimaka manzo Allah number 1 fil islam na biyu fi da'awa na uku fi sirrihi akwai wani sirrin da abubakar ne kai manzo Allah yake faɗa sirrin na hudu raddi ala umar fil hudaybiya raddin da yawa sayyidina umar a hudaybiya kun san lokacin da aka tare musulmai da manzo Allah kafuraisha suka ce ba za su shiga yin umran nan ba eh sayyidina umar ce dole za a shiga yau ya za Allah ya ce la tadkhulunna al-masjid al-haram insha Allah aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirin sai sayyidina Abubakar ya ce ma sayyidina Umar to Allah ya ce a wannan shekarar ne da kana ce zai an shiga mun ji ka ja aya amma Allah ya ce na wannan shekarar da tadkhulunna al-masjid al-haram insha Allah aminina din a wannan shekarar ne Allah ya ce sai aka ce a'a ya ce to za a shigan amma ba a wannan shekaran ba na biyar akhlaquhu wajen halayen abubakar ya keɓanta Allah ya taimake shi wajen halayen sa wajen uhud a yakin uhudu Allah ya abubakar ya taimaka masa na bakwai alkalamu baina yadai fi alhudaibiya lokacin da za a je yakin hudaybiya abubuwan da suka faru sannan kuma alkhilafatu wajen khalifanci shine duk aka haɗu aka naɗa ba manzo Allah na goma alhijiratu shi da manzo Allah kawai suka yi hijiran su su biyu ok na tara ko as-salat wajen sallah alhijiratu wajen hijira al-ilmu eh, al-ilmu wajen ilimi dafan wajen binne manzo Allah wajen mautun nabi sannan yaƙan almurtadduna sannan menene ma almurtadduna mani zakati ko wajen wanda suka ƙi bada zakka da wanda suka yi musu wajen gado gado duk sayidina abakar yake banta da waɗannan sannan almashura ta wajen shura sayidina abakar ne yake banta da wannan muwafaqatun nabi dacewa da annabi da ya faɗa abu sai ga abu ya dace aya ta yi supporting din shi sai na sha hudu al-iman wajen imani shine farkon wanda ya imani da manzo Allah manzo Allah yana cewa ni annabi ne kawai yace amantu kawai ya gaskata shi wajen imani kuma ba wanda ya kai shi kadai yake fanta manzo Allah ce da za a auna bayan annaba ba wanda ya fi sayyidina abakar karfin imani wajen dukhulul jannati shiga aljanna abakar ne next ina fata an gane ko wajen menene kuma saharuhu ko saharuhu saharuhu ko mimun ne samaruhu wajen wato yawan gana da manzon Allah wajen alfatwa asinnu shekaru wajen addafan kuma ya samu wannan shine dab da manzon Allah a binnewa ko yawa ga kabarin manzon Allah shine next to manzon Allah wafatu abubakar mutuwan abubakar na karshe kenan fi jimadal al a jimada akhira. watan nawa kenan yanzu muna rabi'u sani za mu shiga aljimada ula sai aljimada akhira watan shida kenan min as-salati thalithati ashara a shekara ta goma sha uku min al Mariva marida abubakar siddiq abubakar siddiq ya kamu da rashin lafiya marabal mauti rashin lafiya na mutuwa na ajali wa ja'atu sakaratuhu magagin mutuwan ta zo masa wa kanat indahu ibnuhu ummul mu'minina aisha ibnatuhu a lokacin wanda take kula da shi take jinyan shi ita ce yassa nana Aisha ita ta jinyaci manzon Allah har ya rasu ta dawo ta jinyaci Abubakar sahibin manzon Allah shi ma har ya rasu faqara sai ta yi waka ta ce la'amruka ma yughni thara'u anil fata idh yawman wa dhaqa biha sadru yace na rantse maka da Allah ma yughni thara'u athara'u wato al'umma ba sa taba magance ma mutum komai idh idan rai har ya zo makogoro ya fara irin munshari din nan wa dhaqa biha sadru ya kulle abin nan kamar yadda Allah yana cewa hal uh, uh, uh, hal miraqo man marrat wal taffati saqu bis saq ila rabbika yawma idhin ila rabbika yawma idhin fasawqila man raq yayin da cinya da cinya suka haɗu hannu suka haɗu haka mutum wuya yana nan kwasa zai mutu Allah ce man man raq ba dan rukiya ne ku kira dan rukiya mana ko yayi wata addu'a ya tashi ba mai addu'a ne ba mai rukiya ne yazo yayi ran ya dawo Allah ce to tunda babu shi kenan dole a tafi to shine da ta ga yanda ran Abubakar yake fita tace Allahu akbar na rantse babu al'umma jama'a ashe ba za su amfanar da mutum komai ba a lokacin da ran shi yazo menene ya zo makogoro zai fita farafa'a basarahu ilaiha sai da ta yi wannan waƙan sai abakar ya ɗan ɗaga idan shi ya kalle ta wa ƙala sai ce kai aba aisha hana kulki ina ma da wannan ayan kika karanta wa ja'at sakaratul maut bil haqq dhalika ma kunta minhu tahid wato Magajin mutuwa da bugarwan mutuwa ta zo da gaskiya dama abinda kake gudu to yau ya tarar da kai ina ma da wannan ayan kika karanta faƙila Alana ala na huduru ya abakar ba za je mu ka likita ba faƙala ya ce ai faƙad ra'ani tabib likita ya daɗe da gani na ai wa sai yace mun inni fa'alun lima ni mai aikata abin da na ga likitan Allah ne shi ne mai warkarwa ko likita ya zo waye mai warkar da kai da yace likitan da kanshi ya ganni ya ce mun fa'alun lima yuridu ne yau yuridu anna tabiba huwa Allah yana nufin likitan shine Allah wa aslamar ruha libariha abakar ya miƙa ransa ga mahaliccinta wa gadara Hadihil Hayat ila jannatin Ardu Hassama samawati wal ya bar mana wannan duniyan ya koma zuwa ga aljannan da fadin ta sammai bakwai da kasai bakwai ne kama basharahu bi dhalika habibuhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam kama yanda sa ya masa albishir annabi bai ma albishir tun kafin to yana da rai ko yace anta min ahlil janna to ya mutu ta ina za mu ce ya je inda annabi ya ce masa wa dufina kuma aka binne shi bi janibi rasulihi rasulillahi sallallahu aka binne shi a kefin manzon Allah tabda manzon Allah sallallahu sun rayu tare kullum amanne da juna ba sa rabo haka nan bayan mutuwan ma haka nan ma a zaman su na kabari haka kuma a aljanna shine next to manzon Allah amma shine babban kafiri a wajen yan shi'a ba da Allah waɗannan mutanen me za a yi da su Allah rufa mana asiri subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka afwan yau an dan tsawaita afwan amin ya rabbal alamin yau